gwamnatin jihar borno da haɗin gwiwar jami'an tsaron jihar sun fidda sanarwar rage dokar ta ɓaci da aka kafa na tsawon awanni 24 zuwa awanni 11 wato da karfe 7 wayewan gari zuwa karfe 6 maraice a kowace rana an dai kafa wannan dokar ta ɓaci ne tun a ranar litinin inda ta gabata sakamakon wasu hare-hare da wasu 'yan bandiga suka kai kan wasu sansanin jami'an tsaro da ke cikin garin maiduguri sai dai wannan sanarwa na sabunta dokar da ke dauke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar ambasado baba ahmed jidda ya ce wannan doka ta safi masu gudanar da ayyuka na musamman ba kamar ma'aikatan asibiti da 'yan kwana-kwana da 'yan jaridu musamman ma masu aikin gidan talabijin da rediyo sanarwar ya kuma ambato gwamnan jihar borno da kashin shatima na baiwa al'umman jihar hakuri musamman musamman ma na wannan hali da suka shiga na takaita zirga-zirga daga karfe bakwai wayewan gari zuwa karfe shidan maraice sabanin awanni ashirin da hudu aka fatin farko wannan yanayi dai da al'umma cikin maiduguri suka fada ya sa al'amura sun tsaya cek yayin da sauran jama'a da suka yi gajin hakuri wajen fitan neman abin sawa a baka sun gamu da ficin jami'an tsaro ta hanyar sa wasu tsallan kwaɗo. da kuma bulala da wasu suka sha na cewa sun karya dokar ba tare da sauraron yi masu hanzari ba ana kuma sa ran dawo da wayoyin salula da aka katse tun watanni shida suka gaba gabata a duk faɗin jihar borno da yanzu hakan wasu ka fara ganin alamu a wayoyinsu na alamun dawowar wayoyin an dai katse wayoyin salulan ne tun a kafa dokar ta ɓaci na farko a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa tun a wancan lokacin ne dai al'umman jihar borno suka rabu da wayoyin sadarwan wanda hakan kan sa su su ce wasu makwabtan jihohi don ji da gwajin yan uwa da abokan arziki wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama musamman ma waɗanda kan gamu da mahara akan hanya da kuma hatsuran mota haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya